shekara da wanda ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar ta shekara dubu biyu da goma sha tara na miladiya ah, kafin malam ya jawo mana aya za mu dubi tambayoyin da wasu suka aiko ah, mu dan ba da jawabi a kai shi wanda mai tambayin yake cewa shin wai in kana sallah Ka ga yawa zai fada a wuta ko kuma wani abu da yake da hatsari shin ya halatta ka cece shi ko kuma za ka bar shi ka ci gaba da sallaka. to abun da ya kamata shi ya tuna in shi kansa din ne sallan in wani abin da zai zo zai kawo masu zai saya zai gudu <laughs> an gane to kaga ayoyi duka ɗaya ne ya kamata ya sani na san indan ta kan shi ne ba zai matan bai malami ba zai ba kansa fatawansa so kun ga wannan shi ne wannan ya jamala assalamu alaikum tambaya ta shi ne ma'ana ita ce eh, wata ne mahaifiyarta yana ga yawon su yake ce yake so ya fada amma ne cewa mutum bai fita ba a lokacin kuma mahaifiyata wasu ne a lokacin suna kristal sai ita ta musulunta daga baya shin tana da gado ne na mahaifiya ita da mahaifiyarta dukkaninsu suna cikin addini wanda yake ba na musulunci ba sai mahaifiyar ta wasu sai daga baya tukunna ita ta zata musulunta tunda ita mafiya tana da dukiya a kasa ya halatta za ta je ta ci gadon jatumarta abinda yake abinda za a duba a nan na farko dai a sani gado a musulunci akwai asbab sannan kuma akwai mawane abinda dalilan da zai sa ya hana mutuncin gado in ba don wannan mane ba mana asali ka cancanci gadon amma saboda wasu dalilai da za su taso da ake ce musu mawane wal idan aka samu to fa sai su zo su hana mutuncin gado wanda malamai suna lissafa guda uku mawani wal irs wa yamna shakhsa min al miyasi wahidatun min ilalin thalathi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin fafham fa laysa shakku kal yaqini shakhsa min al abinda zai hana mutum ya ci gado shi ne wahidatun min ilalin talafi ɗaya daga cikin illoli guda ukun nan ne idan mutum ya zanto bawa za a hana shi gadon a ka na kai bawa in aka ce ka je ka ci gadon gidanku in ka ji aka baka gadon kana zuwa da kai da abin da ka mallaka na duk na uban gidanka ne ta shi ya za a sai a hana ka cin gadon nan tun da baka da yanci to wannan kenan wa qatlun idan mutum ya kashe wanda zai ci gado mahaifinka ne ɗan uwanka ne ɗanka ne ko mawaye ne matarka ce ko mijinki ne inda a ce za a kyale kana da dama za ka zo ka ci gado amma matsalan kana ga cewa rayuwarsa a duniyan ya zanto ma kawai kafan angulu da ya hana ka cin gadon to shi ya za ka ke tunanin ya za a yi ka kautar da shi in ya mutu in ya kai ka ci gado sai ka je ka baki da wasu 'yan daba ko in wata ce za ta je za ta haɗa magani ko kuba ta ba mijinta don mijin ya mutu ita ta ci gado idan aka fahimci alkali ya fahimci cewa fa gaggawa aka yi don a ci gadon da aka kashe wanda za a gadon, to sai ya hana duk wanda yake da baki wajen kisan wannan bawan allah nan a cikin magada za a hana masa wannan gadon saboda bisa ga ka'ida da ake cewa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihi manihi duk wanda yayi gaggawa ya janyo abu kafin lokacin abun yayi to maganin shi shine a hamta masa wannan mu'ajilul mahdhur qabla anihi qad ba'a bil khusani ma wannan kaida ce fiqhiyya wacce take sananna an santa wannan kenan to idan muka yi la'akari da wannan a nan da yanzu take magana lokacin da suke cikin addini wanda yake ba musulunci ba sannan kuma jatumata ta rasu a wannan halin in a wannan lokacin in ta riga ta gama cin wannan gadon tukunna yanzu ta zo ta musulunta to ba wani abin da zai zo ya yi bincike me yasa a da lokacin da baki zo musulunci ba kika ci gadon jatumarki ko babanki a musulunci ba zai miki wannan bincike ba wannan kenan amma muddin ba a raba wannan gadon ba ana nan zaune sai da aka zo kemakin musulunta daga baya in kika ce za ki je to la ya tawasa ahlul millatai an gane waɗanda suke addini daban-daban ba sa cin gadon junansu a wannan lokacin wannan shi ne hadisi wanda ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam an gane la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim babu wannan gado ai kamar misali gado ne da aka zo aka ajiye gaban alkali aka ce ta bawan Allah nan ya rasu a haba mana wannan tarika wannan gado. alkali da zai tashi ya gama bincike ya tattaro gado sai ya zanto ma kuɗin kuɗi shikenan a cikin magadan akwai wanda yake ba musulmi ba sai ya bayanci cewa ba in ba ya zo cikin musuluncin ba ne ba za a bashi wannan gadon ba sai ya yi gaggawa ya musulunta in ya zo za a bashi ko ba za a bashi ba <laughs> an gane to wannan malamai za ka ga cewa suna da maganganu guda biyu a kan wayannan akwai waɗanda suka ci aikin rib ne a kwadaitar da shi saboda musulunci ya zai tabbata dama ba a zakama ko wani to shi ma a sake ma kawai don ya tabbata a cikin musulunci a bashi wannan gado tun da ya musulunta akwai waɗanda sun faɗi wannan akwai da suka ci a ba zai yi ba mutlakan kawai in dai akwai ikhtilafu din ba gado a tsakanin mai gado da wanda zai gada hatta ma wajen cewa a cikin dalilai da zai sa musulmi ya ci gadon wanda ba musulmi ba da wasu malamai suke ambata ai dalili guda daya da sababi guda daya kacal a cikin wannan sababin akwai alwala an gane almuslim la ya yi kafir illa bil wala'i haka a wajen wasu malamai wal kafin la yi muslim illa bil wala to suka ce wannan ma ba su gamsu ba akwai wadanda suka tafi a akan nan. to in dan wannan ne to gaskiyar magana tunda an zo cikin musulunci kuma wancan gadon ba a raba ba a wancan lokacin in mutum ya ce zai je in suka hana ma mato kaga shi zai janyo wa kansa kamar yadda yake shi ma wanda ba musulmin ba in ya gudu ya zo cikin musuluncin kafin a raba gadon kablal kisma wasu suka ce ya kamata a basa wasu suka ce ba za a basa ba allahu alam wayannan shi ne dai maganganun da malamai suka yi a kan wannan wannan shi kuma yake cewa malam assalamu alaikum yaya hukuncin wanke baki da mai na wanke baki wato makilin kenan tambayansa ta farko a dai gane azumi abinda ake nufi da azumi shine rashin ci da rashin sha da bayan jima'i da duk wata mukaddima na jima'i da kuma duk wani sabon Allah wannan shine abinda ake nema a wajen mai azumi Sabida haka abubuwa yayin sun makilin da tambayansa ta biyu mai na ciwon ido da tsawonsu wa'annan ba ta cikin ba abinci ba ne ba abin sha ba ne da haka ba a hanawa bisa ga zance mafi inganci shi kamar allura ma da ake sawa mutum wasu antibiotics da ake mutane ko wani analgesic wa'annan duk ba komai ba ne amma idan ya zanto kamar a sawa mutum ta yi ko jini ko wani mai abinda yake da sinadari kamar a matsayin abinci yake wayannan kusan malamai duk hanawa suke yi ba shi halatta wannan amma dan dai wani mene kwalli da ake sa a ido ko wani inhaler da wasu waɗannan abin wanda yake ba abinci ba ne kuma ba abin sha ba ne ba zai zato illa ba allahumma illa kai kana da shakkan akwai wasu zaki-zaki da yake wuce ba da kaso da kaki zai yi ka nisance shi gaje ka yi amfani da abin da ba zai jawo ma illa ba amma asilan ba wa nasin da ya hana waɗannan abubuwan mutum ya amfani da su wannan kuma yake cewa malam tambaya ta tambaya na yake cewa ma tambaya ta ita ce eh, wani lokaci ne sojoji sun kama mu kuma wajen da muke babu sarki a hakan muke taimama muke sallah to ya matsayin tsalla mu take sojoji suka kama su amma bai yi bayani yadda zan fahimce shi ba me yake nufi da wajen babu sarki dalilan taimama shine ya zanto mutum ya zanto kana da ruwan na farko kenan amma ruwan ba zai ishe ka sarki ko alwala ko wanka ba amma akwai ba babu ba ne nan malamai suna da kaulani wasu suka ce duk gabobi da ruwan zai wadatar sai ka wanke inda ba zai wadatar ba a yi cikon sada taimama ko waɗanda suka faɗi wannan wasu suka ci a amma maza abdinmu na nan ba su tafi akan wannan ba wasu suka ci a ai muddin ba zai wadatar da kai ba kenan nan ta jidu ma an din kai ma ka fada a ciki kawai sai ka yi taimama wannan kenan dalilin taimama ko kuma wanda aslan ma bai samu ba sannan bayan bai samun ba wasu suke cewa to yaya yake in bai samu ba kenan bai samu ba zai zauna ko kuma in akwai wanda ake zaton za a samu in akwai inda ake zaton tabbas ne eh, in tabbas ne to kada ya yi nisa ya wuce kilomita biyu ko su ce kilomita daya da sauransu an kawo wannan kaidi a maganganun malaman fikihu amma duk inda ya kai kilomita kusan ba ana abuna mil biyu suke nemi ba kilomita mil biyu akwai in ya kai mil biyu to suke cewa to ba zai yiwu ba ya zanto ya yi nisa in sama da hakan ne buɗin shi ya yi nisa da ba zai yi ba amma ala kulli hali abinda ake so a tabbatar shi ne ko dai adamul ma'i wannan ya tabbata ko adamu isti'malil ma'i ba zai yi yi amfani da wannan ruwan ba to in ya zanto ba za ka iya ba saboda wanda dalilai akwai dalilai da dama in ka amfani da shi ko ya kara ma cutar ko ya kashe ka a dukkaninsu ba zai yiwu ka ce za ka yi amfani da ruwa ba za ka yi taimama kuma duk waɗannan da muke maganan nan idan suka yi taimama to shi kenan ba maganan cewa za su sake maimaita su, babu shi inda ake maganan cewa inda a ce ka yi sallan ne ka sake samun ruwa fil wakti to kaga wannan zai yiwu ne yu'idu au la yu'id la yu'idu bisa ga zance mafi inganci wannan kenan to kaga maganan ka sake mai da wa bai mata so ba to duk wanda wannan taimaman da kuka yi ta yi idan rashin wanda za ku yi wanka ko zai yi ku yi alwala da shi saboda wannan rashin ne kuka yi taimama kuka yi sallan ku iya wannan kuma sallar ai ta yi shi kenan kuma babu wani hukunci da tare da wannan a cikin wannan wannan yana tambaya ne malam menene hukuncin musulmi ya yi aiki a banki tunda muna magana ta yi ba a ba ibada muke jawowa shi yana magana mai hukuncin musulmi ya yi aiki a banki yayin nan fatawa manya-manyan fatawa ne wanda lazimin yanzu in aka muka ce ma kada ka yi aiki a banki wannan idan ya zanto wannan ita ce mu. wannan zai sake haifar da cewa kuma bai halatta mu ma mu kai kudin mu a waɗannan bankunan ba haka ne ko duk abin da zai zo zai haifar idan aka wayan na abu da wanda yake ga sunan in kai da kanka da in kana da shakka da kana ga cewa minal halal ma yughni anil haram kana da wata hanyar da baka iya bi ka je inda baka da shubha sai ka canza aiki ka je amma bisa yanzu ba mamaki ma kai din a yanzu hakan kai ba ma'aikacin banki bane ko da Allah kana da wani makocinka yana aikin banki kaga ya fi ka kuɗi shi da kake so ka lallabo ka zo ka haramta ma aikinsa <laughs> akwai wannan a cikin tafiya to Allahu alam wannan sai dai manyan malaman za su bada hukunci na ba shi da damuwa dama ba wai karanta nas bane tanzilun nas din ka saukar da hukuncin yana da wahala in ba manyan malamai mu da ba mu da lajina ta kwatawa da malamai za su za su bada to ku yi kawo irin wayannan manya-manyan tambayoyin suna da aiki kuma ma yanzu ai bankin akwai kamar jais bank wanda shi kuma ban samman ma za ka haramta shi kuma akwai a najeriya za ka suna aiki a nan mai duguri ma yana ga suna da faranci dinsu wanda kuma duk abubuwan da suke yi da manufofinsu bisa ga ainihin ka'ida ta shari'a musulunci suke yi don sabida na taba attending din wani international A wannan conference da suka yi a university of illinois na kwara state ya kai kwana uku hudu bangladesh su india da tsoronsu da saudi pakistan duk sun hallara a wannan wajen na ya samu attending lokacin ma yana bautan kasa kwana uku duk ina attending din wannan taron nasu akwai dr fonso namu na nan university of maiduguri wanda ina ga professor ne ba ya mai halarci wannan tawon ya kaddamar da feba ku ni ne na kaisa wajen wannan tawon wanda kuma an yi tawon ne akan islamic banking and finance wanda na ga da mutum ya halarci wannan tawon abin zai ba da mamaki za ka ga masana ayoyi da hadisan nan ne ake kawowa duk abin da ya shafi babin mu'amala na kuɗi na yi ba yadda suka sani abin in an faɗa ma za ka ce ma abin ba haka yake ba to saboda haka suna da malamansu kuma sun san abin da suke yi bisa ga ake yi wa yannan kuma ban sama akwai wani zai ma abin nan ya zai ce zai hanta aiki ta tare da su a cikin wannan allahu alam shi wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ke zagin malamai to shi kuma ya rasa wanda zai zaga sai malamai malamai suka ce zagin malamai su malamai namansu nama ce wacce take da kuba duk wanda zai je taba to fa zai tashi a aiki an gane to zai tashi a aiki saboda haka bai dace ba musamman malami inda aka de malamin da yake bin tafarkin Allah da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan abin girmamawa ne wannan shi ne ladabin musulunci abin girmamawa ne amma yanzu abin takaici da ake samu su malaman yanzu ya zanto su ne galibi mutane abubuwan cin naman su da zage-zagen su duk akan wayannan malaman ne kusan ma tarbiya da ake bukatan aka yasa girmama malaman ya zanto babu kuma ni na gaba rasa nasaba da tun farko yadda malamai suka zo suka janyo talibansu da su zuwa jiki suka guji dubban da ya kamata a karantar da akaki a karantar da talibai waɗannan shi ya janyo ta yadda almajiran sai suka nuna ma malaman gaba ɗaya suka zo ba su da wanda ake zagi ba su da abin abin nan sai malamai duk tunaninsu malaman nan kawai cin haramun suke yi malaman gwamnati ne wane ne wane ne ai kalmomin da suke faɗan ana ji ana jin yin kalmomi da mutane suke faɗi a kan malamai su nan malamai a immatu kaumin ne su malamai abinda ake cewa yana aiki ba abinda ake cewa malamai a immatu ƙaumin yuhtada bihudahumu lahallahu man iyahumu yatanaqasu a'immatu qaumin yuhtada bihudahumu malamai ne shugabanni ne na jama'a yuhtada bihudahumu mutane suna samun shari'a yuhtada bihudahumu lahallahu man iyahumu yatanaqasu kaga Allah ya a duk wani wanda yake aibata su a immatu qaumin yuhtada humu, lahallahu man iyyahum yatanaqasu to ba a ki ba a son wannan don ga da kana ta zagi makana adawa da wani malamin baka kamar san cewa zaka baka fada a cikin man adali waliyan faqad adantuhu bil hab to kaga ba a so duk wanda yake yaki da Allah da manzonsa a dalilai guda uku aka faɗa kaga man adali waliyan faqad adantuhu bil hab wannan na ɗaya kenan na biyu inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu na cikin suratul maida hukuncin yan fashi da makami dan fashi da makami shi ma yaki yake wa Allah da manzon ya sani sannan kuma ayan mutajiya fa in lam faɗo fa azanu bi haqqin min Allah wa rasulihi to kaga wayannan abubuwa da suke da wannan wa'idi saboda mutane su kiyaye tambayar za ta biyu menene hukuncin wanda suke kayya da ƙwalsa wai suna da cutar ƙwalsa ba sa yin azumi tun da ba kai ne gage da cutar ƙwalsa ba mai damuwanka da su yanzu faɗinka cewa kayya suke yi ɗinnan ma wannan hukunci ne ba lalle ba ne saboda haka na farko kai kanka ɗin muna gudun kayya zato kana wa mutane zato to in munantawa mutane zato da Allah ka san wani baya azumi yace ba yana da ulza shikenan sai kai kama gamsu cewa kayya yake har neman fatawa a kansa to gaga wannan kenan sannan na biyu shi mutumin da yake da ulsa kamata yi ulsa ulsa nan su suke tuntuban likitocinsu ya kamata a nan za su soma fahimtar wasu abubuwan alsa da ake cewa kamar yadda su likitocin suke cewa ba wai cuta ba ce da wai mutum ba zai wanke ba cikin wata biyu wata uku wata hudu sai a baka magani ka warke ba kafin watan ramadan ya zo ma in ka fahimci kana da za ka iya zuwa wajen likita a baka magunguna ka wanke ta taska wannan ramadan din ya zo amma wani fahimtar cewa in an ce kana da ulsa shikenan din nan wannan anan ake samun kuskure kuma maganan cewa don kana da olsa ka ce za ka ciye wannan ma ne aifil asul ɗin shi da ba wangana min yi da na wala safarin fa'idatun min ayyamin uka wannan shi da hukuncin mutum duk wani mai jinya ma lafiya wannan shi da hukuncin shi sai ko sufa ko ya zanto an samu tabbacin nan gaba kai wannan da ba yadda za ka warke ka zo cikin masu lafiyan da har za ka iya yin azumi kuma wannan ba wanda zai bada wannan garantin in ba likitocin ba ne sai aka bada sai ka fada a cikin wa'alar lazina Hu, fidiyatun Fahamu. sai ka fada a cikin wannan kenan wannan shi shine Allahu a'lam wal ilmu allah tambayarsa ta uku ta ƙarshe kenan shin ya halatta ka ba wa Allah huwa ta'ala lokacin a lokaci kenan cikin hukunka kamar wanda ake cewa ba na takabbal du'a na fi makani na haza da sauransu ya halatta ko bai halatta ba bisa ga zance mafi inganci abinda su malamai suke cewa bai halatta ba baya daga cikin ladabin addu'a baya daga cikin ladabin addu'a kun fahimta ai kamar makan da zaman duka daya suke inda ya kamata ka fahimta yanzu mu daga hannun mu wanki Allah ya Allah ya Allah kar wannan wata Ramadan ya fita sai ka ba mu kuɗi <laughs> ka ba da kaga ka kara kayyade a ubangiji wani lokaci ko wani makan da sauransu suke cewa baya daga cikin ladabi shi ya za a duba cikin littafi alaiti dafi du'a littafi ne ɗan kayan mai misali aliti dafi du'a ta'addanci a cikin addu'a ya kawo irin wayannan maganganu za ka ga mutum ana ta alkunutu da ta na fi makamina haza zamban illa fata wala wane ne makamina haza kada mu bar wannan wajen namu zai ka gafarta mana to aka ce wannan baya daga cikin ladabi <clears throat> shi ya za galibi na ga makalla in kuna ta alkunutun nan a tarawi da tahajjud yan kuka ɗauka wannan addu'a amin ma ni ba na cewa don in fara cikin alaiti dafin du'a sannan kuma abu da ake la'akari ai akwai hadisi mana abdullahi ibn mughaffal ya ga ɗansa ya allah ka bani gida kala kala a cikin aljanna ya ce da za ka yi ta'addanci cikin addu'a kawai ce Allah Allah ya baka aljanna ya wada sai ka kayyade Allah daki kana kaza yana da AC kaza da waye eh wayannan to kun ga akwai dan damuwa a cikin addu'a ko kuma addu'an da kai ganga ka san ba abin da ba mai yuwa bane ya Allah ka mai da ni bature kada nan baki gaba ni goma kana ya Allah ka mai da ni bature kai ba kana ba zai yiwa ka mai da kai bature ya Allah ko ka mai da ni gajeren mutum ko ka baya sa ni in zanta mai sanyi da sauransu in eh, nan duk suke cewa kamar akwai rashin ladabi a cikin addu'a da kuma yin su itinab wanda babu ma'ana a cikin addu'a da ake yi shi ya za in ba da akwai inda ake bukatan a yi itinab nan amma ba wai ko ina ba ne shi ya za za ga galibin addu'a manzo sallallahu ta abana ati na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana duk wani alherin duniya da lahira sun fara a cikin ta an gane amma da za ka ga wala ta'irar illa askatahu wala wane ne illa kaza waɗansu wannan islam ne dogon tuwanci da ake yi cikin addu'a ya kamata don mani sai na fahimci cewa ma abinda na fahimta wasu addu'o'in alkunutun da mutane suke yi limamanmu sun ɗauka suna yi mana muna ta amin amin ɗin nan galibi kawai wasu ma'anan kasuwan kulmi ne a kano za a buga za a kawo a haddace a zara damun mu da su wanda ma ba ma ba larabe bane wani ma ba malami bane ya ji larabcin kawai sai ya haɗa addu'an da sa nan mu daukan mu muyi ta yi to ya kamata a ke tantancewa akwai addu'ai wadanda take al-ma'thura wanda zaka ga cikin al na Imam nawawi da 'yan su Hisnul Muslim da wane ne da littattafai dai su ya da su sahih muslim za ga duk ababun azkar da ce za ka samu addu'o'i wankayi za ka ga cewa za su amfana a cikin wannan sannan ma kuma ai magabata ma galibi sallan tarawihin ma in ba azumi ya je kamar sakiya ba ba su fiye karawa allahun mahadi na biman hadai kawai shi ne da ake yi sai in azumin ya je kamar sakiya ne aka samu wasu asar daga su Kuma bin al-khattab sukan kawo wasu alkunutu akan ana da sauransu wayannan shi ya bada daman dalil nan amma azumi yau a kun kafa azumi da kwana daya da biyu da uku zaka ga ana ta dogon alkunutu wayannan ma duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata limamai su sani an gane bai dace ake sanantawa mutane ba kuma har ya kai ya kawo da zaka ga mu, sai su gama karatun alkur'ani izu hudu izu shida za ka ga su yi ba za ma su yi kuka ba sai a cikin wannan alkunutun za a yi ta kuka ban gane wannan ba ayoyin nan shine cikin ayoyin alkur'ani nan ne wajen kuka ya kamata a fahimci wannan da kyau kuma babu hujjan da ba za ka ga za a ke mutum a kan alkunutu kusan rabin awa mata kun jihala duk za ka gansu a zaune ba suke ba za ma su iya ba kai kan za ka ga kaɗan saya a nan kaɗan juye ta nan ka sake hannu ka sake kama azaba kawai mutane suke sha a cikin kiyamun laili ɗin nan ya kamata a ke sassautowa mutane kar ya zanto ana tamfiyin mutane ga sallah mutum ya zo sallah da shauki ya koma da shaukinsa an gane wannan shi abin da ake bukata malam karanta mana ainihin abin da ya shafi ya yi ballabi na amini za ta dayantu magana a kan ba akwai maganganu da dama amma na ga manyan kwana uku biyu sai muka bar wannan magana la'alla yin muka zo za mu gama a kan wannan sai mu yi mahaɗa taliki a kan za ta dayantu da magana a kan ayoyi da suka gabata na riba sai mu sake yin wani talhis na bayani sai mu wuce malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نعم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله نعم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وانا ايتاتشي اطول آية في القرآن الكريم cikin alkur'ani mai girma babu wata aya da ta kai wannan aya tsawo can da muke karatu ba mu iski ayan da ta kaita ba kuma har mu jami'ar jinnati wal naji ba za mu iski ayan da ta kai ta ba ana kiranta da ayatul dain aya ce da take magana akan mu'amala ta kudi musamman kuma abin da ya shafi bashi domin tana magana akan addain tunda Allah subhanahu wata'ala yayi ta magana akan aka zo aka hamta riba domin dama daga cikin bayanan da ya kamata a ce mun gabatar addu'a ɗayan mataki-mataki da riban nan yadda aka haramta su don wasu malaman suna maga cewa malamai haramta riba bai zanto lokaci guda ɗaya ba ne kamar yadda ka san haramta giya da mataki-mataki aka hana su kan kat to haka aka hana su riba to ganin cewa an hana riba to akwai wasu mu'amala wacce take da amfani da ya kamata a bude a mutane ba to kama a cikin akwai wannan abinda ya shafi ayatuddain da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan wannan malamai an gawaito daga magabata kamar yin su ibn abbas suke cewa aya tana magana akan asalaf eh, asali za ka ga cewa ciniki ne ta yi mutumin da yake da haja kai yanzu kana da bukatan cewa za ka je nan ko nan gambo gala ko ina ne tun da za a ce za ka je ka kawo kaya to ko daga can za ka zo mai dubu ka siya kaya ka kai musu a can kai dan kasuwa ne amma matsalarka ta yi ya zanto ba ka da kudi kashi a hannu to shi kuma wani yana bukatan wannan kaya zai yi ya baka wannan kudin ku yi ciniki da shi abinda nake bukata ina bukatan alkama ya zanto buhu kaza amma a faɗi sifa a faɗi nau'i da buhu da komai a faɗa abinda kake bukatan kuma a sa lokaci zuwa lokaci kaza shi nan sai ku yi ciniki ba da kudi kashi. amma ka ga cewa kayanka ba a lokacin ba ne ba yadan biyar ba a wannan lokacin za a yi to shi ya sa za ka ga cewa akwai amfani a cikin wannan sai waɗannan ayoyin suka zo suka hana amma bisa ga shara rubuta a faɗi nawa ne yaushe kuma za a kawo wannan ba tare da wani ra'ayi da za a cuci daga cikin waɗanda za su kulla wayannan ba kuma aka ce ba ma wannan ba duk wata mu'amala kan a'adul iwadaini fiha naqdan wal akhar fi dhimma nasiha ya zanto daya zai bada cash daya kuma zai zanto azimma ne amma kuma daga baya amma bisha akwai lokaci za a kawo to wa'annan to shine abinda aya take magana akai anan Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin idan kuka yi mu'amala ta bashi to ila ajalin musamma ya zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne to faktubuhu to rubuta shi ya za mu'amala ta hakkin kudi daga cikin makasir shari'a dalilan da shari'ar musulunci ta zo akwai kare addininka akwai kare dukiyanka akwai kare hankalinka akwai kare mutuncinka daga cikin waɗannan abubuwa yatul hamza malamai suke lissafa ta kuɗi ko da ba mu faɗa ma ba ayatul dain kaɗai hujja ce domin umarni da hani a cikin wannan aya sun kai goma sha hudu zuwa goma sha biya. ku kalli ayan allah zuwa na hawa ta'ala ce ya yi wallazi na amanu za ta dayantun bidainin ila ajalin musamman faktubuhu umarni ne ko ba umarni ba ku lissafa na ɗaya kenan wani yaktub bainakum katibun bil adl galamul amr mudai al maqawin bil amr shi ma umarni ne umarni na biyu kenan wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katib hani ne na uku kenan hani an yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub na hudu kenan wal yumli lil ladhi alayhi na nawa kenan wal yattaqillaha wala yabkhas hani kenan minhu shay'an fa in kana alladhi alayhi al fihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyhu nawa kenan wastashidu shahidaini min ajalikum na tara kenan fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa ma atani mimman min ash-shuhada'i an tadilla aydahuma fa tudhakkira aydahuma al-ukhra wa la ya'ba ash-shuhada'u idha ma na nawa kenan na goma wala tasamu an taktubu na nawa sagiran aw ila ajali zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lishahada wa adna alla tatabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudha'u katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattakullaha na nawa kenan sha nawa sha hudu akwai na sha biyar a ciki da gangan na sallake na wuce saboda bai fito fili ba shi na sha biyar ku kalli inda Allah subhanahu wataala ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna julaini sai ya ce farajulun farajulun kaga kenan rajul da wa ma'atani su ba da shaida umarni ne wanda yake amil din masu wasu suke cewa wannan a matsayin fa'il yake fi'ilin wanda yake masu to wayannan ko sha hudu ko ya zanto sha biya duk a cikin aya ɗayan nan umarni da hannu kusan sha hudu ko sha biya Allah subhanahu ta'ala ya hada. amma kun san duka wayannan umarnin nan sha hudu ko umarni da hannu sha hudun nan duk dalili na kada ka zalunci wani karkaci dukiyar wannan shi ya sa aka saukar da duk wayan nan umarni amma yanzu kalli yadda mutane suke cin haƙƙin mutane annabi ya faɗi gaskiya ya ce akwai zamanin da zai zo la ba aka zami nan min almal amin halalin amin amin mutum ba zai damu ba ko haramun ne a kawo ya ci ko halal ne ya zo ya ci to a nan za ka ga allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu iza ta dayantun bidainin idan kuka yi mu'amalan bashi bidainin na bashi don duk wata mu'amala wani lokaci yana da fadi yakan dauki ma'anan dain amma a dain din alabci duk lokacin da za ka yi mu'amala da mutum na kudi wanda yake kashi da za ka ba wa mutum a nan ko a ce na kutku za su ce amma wanda za a jinkirta shi ne zai zanto dain a hakan ake magana idan ma auka naran wa hataban fa za ka almautu naqdan gayo dainin in ji mawaki gayo dain abinda yake ba yanzu ba kenan to shi ya za aka kawo bidainin wasu suka ce wa'annan kamar taukidi ne inda Allah subhanahu wataala ya ce wani ya yatiru bi haihi babu wani sun su da zai tashi da fuka-fukansa ai dama sun su da fifike yake tashi ko to kamar wannan ne wasu suka ci a'a yadda Allah ya ce bidainin a nan larabcin ya fita daidai ne inda za a ɗauke bidainin larabcin ba zai zanto hakan ba domin a samu a gaba wancan zamirin a mayar zuwa ga dain in ku gane ayar ya yi wallazi na amanu iza ta dayan tun bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wannan faktu buhu zai koma zuwa ga bidainin din ne kenan ka gani inda a ce babu bidainin ya yi mallazina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubu daina ba zai kai wannan dadi ba an gane ba to shi ya yasa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma eh zuwa ga wani lokaci sananne sai Allah ya ce buhu rubuta an ce zaka ga wajen mutum bashi ka ɗauka a wajen mutum ko salaf ko salam duk abinda za ka ga za a yi nan, Allah ya ce faktubuhu lalle ku rubuta Wal yaktub bainakum ya rubuta a tsakaninku katibun wani marubuci bil adl bisa adalci wasu suka ce bil haqq dan kada ya sa wani ciwa a cikin wannan rubutun ya sa wala ya wala ya aba katibun shi ba wannan marubuci ba kada wani marubuci yake an yaktuba ya rubuta kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi fal yaktub lalle ko ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaq wanda hakkin bashin yake kansa shi yayi imla'i inji Allah subhanahu wataala ya ce wala ya abakatibun an yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub wal yumli lillazi alaihi alhaq Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu lalle ya ji tsoron ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'an kada ya rage tauye wani abu daga cikin abin da zai rubuta nan ba fa in kana allazi alaihi alhaq wanda hakkin yake kansa na bashin in ya zanto safihan hankali ba ishe sa ba aw da'ifan ko yana da rauni na ilimi da za yi a masa wani ciwaciwan da ba zai iya ya gane ba Allah ya ce to fa lalle aula yastati an yumilla ko ma dai ba zai iya mai yayi imlayin ba huwa shi to fa fal yumlil waliyuhu lalle waliyinsa ya yi masa imlayi bisa adalci shi ma bil adal kaga in shi ba zai iya ba Allah ya ce falyum lil waliyuhu bil adal waliyinsa ya zo ya yi masa imlayi bisa adalci wasa shidu ku kafa shaidu shahidai ne shaidu guda biyu min kuma a cikin mazajen ku fa in lam yakuna julaili in ba su kasance mazaje ba da aka zo da shaidun sun zanto ba mazaje ba ne Tofa shaidu biyu aka kawo ba da biyu ba ne fa rajulun wa ne, namiji ɗaya da kuma mata guda biyu su zo su kafa shaida amma mimman zauna mina shuhada'i cikin waɗanda kun yarda da su cikin shaidun domin aka ce wa ma'ata ne don Allah ya ce an ta zilla a ma gudun ɗayansu a ce in ta manta fatu zakiyar a idahuma ɗaya ta tunawa ɗaya wala ya aba shu'ada'u shaidu fa kada su ki idan ma du'un idan aka kira su zuwa ga shaida wala tasamu kada ku kosa an taktubuhu dan ku ce ku kun gaji ba za ku rubuta ba sagiran aw kabiyan ko da kudin kadan ne ko yan suna da yawa ila ajali zuwa ga ajalin sa lalle ku rubuta zalikum wannan abin da ake faɗa muku aqsatu inda shine mafi daidai a wajen Allah wa shahada shahada shine mafi tabbatuwa gaba da shaida wa adna kuma yafi kusa Allah ta tabu kada ku samu kokonto da shakka illa an takuna sai da in ya zanto tijaratan kasuwanci ne hadiratan wanda yanzu yanzu za ku gudana kash ake yi tudiyuna ha wacce za ku gudanar baina kuma fa laysa alaikum junahun babu laifi akanku Allah taktubuha dan in ma ba ku rubuta ba wannan babu laifi akanku wa ashidu ku kafa shaidu idza tabaya'tum idan za ku yi ciniki wala yudha katibun kada shi mai mutum yayi cuta ko kuma wala yudha katibun kada a cutar da shi mai mutum wala shahidun haka nan kada a cutar da shi shaida ko kuma kada shi shaidan ya cuta duka ma'ana biyu za su dauka wanda zan yi bayani akai gobe insha Allah wa in taf'alu in fa za ku aikata hakan fa idan kuka aikata hakan Allah ya ce fa innahu fusukum bikum wannan fa fasikanci ne gare ku an gane wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah Allah zai sanar da ku wallahu Allah wanda yake da cikakken sani ne bi kulli ga komai wannan ita ce ta waɗannan ayoyi a cikin idan kuka ga a cikin wannan aya na farko Allah ya ce faktubuhu lalle ku rubuta wannan rubutun in lokacin da za a ɗau bashi a rubuta wannan bashin wasu malamai irin su amfana da imamu sha'abi suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi ba ne wanda bayani zai zo a kai sannan kuma da ya ce wani ya tubbai na kumkati, wani marubuci ya zai ya rubuta a tsakaninku wannan zai fi don in za mu rubuta bashin da ke tsakanin da kai in wani ne daban ya zo ya rubuta ya fi adalci da kai ka rubuta ka zo ko ni in rubuta in zo yin ajiya gaban kotu wanda wa ya rubuta wannan ga wanda ya rubuta a a a ina aka rubuta a can ba kaza lawyer kaza ya rubuta to kaga zai fi saboda katib aka ce bil adl sannan kaga anan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake jan hankali wala ya aba katib an yaktuba kama allama Allah fal yaktub akwai itnab a cikin nan domin ana jan hankalin masana da wanda Allah ya ba su baiwan rubutu dan rubutu da kake ganin nan shi ma baiwa ce da Allah subhanahu wataala zai zaba zai ba wanda yake so ke bayar da magana ta baki ai ba kowa bane ya samu rubutu ba kowa bane wanda zai samu ta yi a samu wani mutum koma ne ma da baya ma iyayen magana amma in fa ya iya rubutu za ga cewa sai ku mutu a manta da kai shi ba a manta da shi ba <laughs> haka ne ko saboda shi rubutunsa zai maganganunsa da ya rubuta suna nan za su wanzu sannan a cikin nan waliyabtu na katib an nemi wani marubuci ya zo ya shiga ciki akwai wannan kuma wajen da Allah subhanahu wata'ala yake cewa falyum lil waliyyi bil adl waliyinsa ya zo ya yi imla'i an gane akwai wannan to a cikin waɗannan dalilai gaba ɗaya a nan ne da mutane za ka ga sun fiye tambaya wai mene hukuncin aikin lauya ya halatta ko bai halatta ba suna da asali da musulunci anya ma ya halatta bayan gashi wasu suke cewa suna ga cewa musulmai yau komansu agreement dinsu na cinikin gida na filaye na kamfanannuka na banki na wane ne hatta wasiyya har wakaf yau wakafi na makaranta na islamiyya na kwayijiya ko na masallaci za ka ga wani zai nemi wakafi sai ya nemi lauyansa ya zo za a sa hannu doya ya rubuta a zo a sa hannu shi aikin lauyan nan ya halatta ba bai halatta ba haka an fiye wannan tambaya kullum wasu ma ba sa ma bambanta mu wani suke mudun lauyoyin ne suke so su haramta mana abincinmu ya za suke so sun fiye yawan wannan tambaya to magana akan aikin lauya ya halatta ko bai halatta ba gobe ka zo zaka ji bayani cikakken bayani zaka ji anan insha Allah iya da Allah ya sauwaka zaka ga cewa ya halatta ko bai halatta ba mayan malaman musulunci tunanin tunaninsu akan aikin lauya daga nan in ma akwai sabanin malamai yaya sabanin yake insha Allah gobe kafin mu bude darasi ina ga wannan bayanin za mu yi sai mu shigo kuma cikin waɗannan ayoyi a cikin wannan ina ga yin lokaci yi za mu saya a nan insha Allah ta'ala sai gobe ma ci gaba da tafsiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh